An lalubo sashin Hausa ne na muryar Amurka akan mitoci 16, 22 da kuma 25. a birnin yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar biyu ga watan Yunin shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim almasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya. To shaidu a Mogadishu babban birnin kasar Somalia sun ce mutane akalla goma sun mutu sannan fiye da sha biyar sun samu raunuka bayan da wasu mayaka suka kai hari kan wani babban otal jiya laraba. Wata kotun Indiya ta zartas da hukunci kan wasu mutane 26 a yau dinnan Alhamis saboda rawar da suka taka a kisan wasu musulmi 69 a shekara 2002. sannan dakarun da ke samun goyon bayan amurka sun kwace ƙauyuka wajen tara a siriya waɗanda ke daura da kan iyakar turkiya tun daga ranar talata To a Najeriya ko an kaddamar da shirin tsabtace yankin Ogoni da ke Niger Delta sai dai shugaban Najeriya da aka shirya zai kaddamar da shirin bai samu halartar taron ba. Eh to a lokacin da yake jawabi bai faɗi dalilin da ya sa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bai halarci taron ba, amma ya faɗi sakon shugaban ƙasa a wurin taron. a jamhuriyar Nijar kuwa cece kuce ake ta yi bayan da shugaban kasar Muhammad Isu ya yi mai maina wato ya naɗa ɗansa a matsayin jami'in kula da harkokin sadarwa a fadar shugaban ƙasa. Ko da yake jam'iyya mai mulki ta ce wannan ba saba abu bane a nahiyar Afirka. Sannan Jummai Ali za ta zo da shirinta na sai bango ya tsage amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum mai saurari ga labaran. shadun gani da ido a Mogadishu babban birnin kasar Somalia sun ce mutane akalla goma sun mutu, sannan fiye da sha biyar sun samu raunuka bayan da wasu mayaka suka kai hari kan wani babban otal jiya Laraba. Wani ɗan majalisar dokokin Somalia mai suna Muhammad Ismail Shuraye ya gaya muryar Amurka cewa an kashe wasu 'yan majalisar biyu, Abdullahi Jama Kobaine da Muhammad Mamu Gure a wannan harin. ya ce dan majalisa na uku abdallah hashi rauni ya ji ɗaya daga cikin 'yan majalisar da ke cikin otal ɗin ya bayyana harin da cewa ina kwanci a ɗaki na a otal ɗin kenan kawai sai wata babbar ƙara ta firgita ni wani marafin ƙofa da wani marafin taga suka faɗo kaina na ruga zuwa ƙofar baya ta otal ɗin na tsayar da raina a cewar sa shiko abdulya haji ya gaya muryar amurka cewa ya ruga da wani abokinsa zuwa asibiti inda ya ga motocin ɗaukar marasa lafiya na ta kawo ɗimbin waɗanda suka samu raunuka wani ɗan jarida mai zaman kansa da ke aiki muryar amurka ya ce ya ga gawarwaki sha wato biyar kwanci a gaban otal ɗin barnar ta yi tsanani ne saboda tarwatsewar da wata mota shaƙe da bom ta yi a daidai lokacin da ake sallar isha harin da aka kai otal ɗin ambasada da ke magadishu ɗin ya zo ne 'yan sa'o'i bayan da jami'an somaliya suka ce an kashe wani babban kwamandan mayakan al-shabab a wani farmakin da aka kai cikin dare sosai ana zargin muhammad mahmud wanda aka fi sani da duleddin da shirya harin da aka kai jami'ar garisa ta ƙasar kenya a watan afrilun shekara 2015 wanda ya sanadin mutuwar mutane 148 galibi ɗalibai wata kotun indiya ta zartar da hukunci kan wasu mutane 26 a yau dinnan alhamis saboda rawar da suka taka a kisan wasu musulmi 69 da mabiya addinin hindu suka yi a jihar gujarat a shekara ta 2002 an tuhumi 11 daga mutane 24 da a aikata kisa a ɗaya daga cikin alamari mafi muni a tashin hankalin da a kwashe watanni uku ana yi wanda ya sanadin mutuwar mutane fiye da 1000 a cikin shekaru goma sha hudu da suka gabata. ɗaya daga cikin mutane 69 ɗin ko aka da aka ko make shi ko aka ƙona shi har lahira yayin da ya fake a wani rukunin gidaje a ahmedabad wani tsohon ɗan majalisar dokoki ne mai suna ihsan jafri matar marigaye jafri zakiya ta yi farin ciki da wannan hukunci to amma bata ji daɗin sallamar wasu mutane 36 da ake zargi da alƙalin ya yi ba wannan ba cikakken adalci ba ne don haka zan ci gaba da fafutuka hamakura in ji zakiya tun daga shekara ta 2002 an zartar da hukunci kan mutane 100 kenan game da wannan tashin hankali to amma har yanzu akwai wasu shari'un da ba a fara saurare ba dakarun da ke samun goyon bayan amurka sun kwace ƙauyuka wajen tara asiriya waɗanda ke daura da kan iyakar turkiya tun daga ranar talata a ƙoƙarinsu na danawa zuwa garin manji da ke ƙarƙashin ikon isis amurka ita kuma ta kai har-haren jirgin sama a manja ɗin cikin sa'o'i 24 da suka gabata waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar farar hula wajen sha biyar uku daga cikinsu yara ƙanana a cewar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a siriya majiyoyin soji da ke da nasaba da matakan soji da ake ɗaukawa a manji ɗin sun gaya muryar amurka cewa mayakan isis na kwashe iyalansu daga garin amma suna kuma tilasta mu farar hula a garin su tsaya don su yi garkuwa da su sojojin sun ce an ceto ƙauyuka da dama tare da wata ba tare da wata kwakwar turjiya ba daga isis ƙungiyar dakarun jaddada demokaradiyya a syria sdf wadda haɗaka ce ta kurɗawa tare da taimakon wasu sojojin musamman na amurka su 200 ta danna cikin yankunan da ke hannun mayakan isis a bangarori biyu na kogin efrat abinda ya harzika larabawan sunni da kuma turkiya waɗanda ke fargabar cewa kurdawa na ƙoƙari ne su kafa wani gari a kan iyakar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc wasu jami'ai a yankin afghanistan sun ce kungiyar taliban ta sace wasu matafiya goma sha bakwai a arewacin kasar a daren jiya laraba zabihullah amani mai magana da yawun gwamnan lardin ya ce matafiyan waɗanda mazauna gundumar balkab ne na tafiya ne cikin wata mota zuwa hedkwatar lardin serapul lokacin da 'yan taliban ɗin suka sace su ya ce shugabannin kabilun yankin na tattaunawa kan buƙatar sakin su wannan ne karo na biyu da taliban ta sace mutane da dama cikin mako guda taliban ta sace wasu matafiya 200 a farkon wannan makon bayan da suka kafa wuraren duba ababen hawa na bogi akan babbar hanya da ke lardin kunduz daga bisani sun saki wasu daga cikin matafiya amma sun halaka 17 daga cikinsu a halin da ake ciki kuma ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a kabul a yau dinnan alhamis don nuna fushin su kan sace mutane da kuma kashe-kashen da ake yi a lardin na kunduz wata jami'ar siyasa ce ta shirya zanga-zangar bisa jagorancin wani tsohon shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa wato amurallah saleh To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a Najeriya a yau aka kaddamar da shirin tsabtace yankin Ogoni da ke yankin Niger Delta a kudu maso kudancin kasar. Sai wasu na ganin bikin bai yi armashi ba bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tura mataimakinsa Farfesa Yemi Oshibanjo. Na tuntuɓi wakilin murya Amurka da ke yankin Lamida Abubakar Sokoto yadda kaddamar da shirin ya kankama da sauran wasu bayanai. wato kaddamar da shi wannan shiri na tsabtace yankin ogoni ya gudana lamai lafiya cikin kwararan matakan tsaro a garin budo da ke yankin na ogoni a cikin jihar rivers a dama dai duk dubatar 'yan najeriya ne musamman 'yan yankin suka taru domin tsammanin taron shugaban najeriya muhammadu buhari to ana cikin wannan yanayi dai ana ta ba da bayanin kamar zai zo kamar ba sai shugaban kasar bai samu zuwa ba mataimakinsa musa wato yemi osibanjo shi ya wakilce shi kuma tuni aka kaddamar da shi wannan shiri da ka sani na wato tsabtace yankin na ogoni wanda zai ɗauki shekaru da dama kamin a kammala shi. To a lamida da yake na san shi mataimakin shugaban ƙasar ya yi bayani a wajen wannan kaddamar da shirin tsabtace muhallin na ogoni. kamar ya faɗi dalilin da ya sa shi shugaba muhammadu buhari bai samu halartar wannan taro ba eto eh a lokacin da yake jawabi malam mahmudu bai faɗi dalilin da ya sa shugaban najeriya mahmudu buhari bai halarci taron ba amma ya faɗi sakon shugaban ƙasa a wurin taron inda ya bayyana cewa shugaban najeriya mahmudu buhari yana goyon baya yana jin daɗi da allah ya sa gwamnatinsa ta da wannan aiki kuma ya kira ga 'yan yankin da su ba da goyon baya da haɗin kai don ganin cewa aikin ya gudana bisa kamar yadda aka tsara shi da ya koma bangaren halin da ke ciki musamman na hare-haren 'yan bindigar naji delta mataimakin shugaban kasar ya gabatar da sakon shugaban kasa inda ya ambato cewa wato hare-haren 'yan bindiga yakan yi muni ga tattalin arzikin kasa ya ce ba ma gwamnati da tattalin arzikin kasa abin ya tsaya gare shi ba har da su 'yan yankin naji delta wannan al'amarin ya shafa kamar ya yanayin tsaro yake a wajen wannan shiri da aka kaddamar gaskiya an ɗauki kwararan matakan tsaro wanda mu a yankin niger delta kusan an kwana duba a samu ba mu canji ba da ɗaukan matakan tsaro irin wannan saboda aiki ne aka yi kusan in ce na haɗin gwiwa na su jami'an tsaro kama daga sojoji 'yan sanda civil defense da sss da sauran jami'an tsaro kuma inda gudanar da shi wannan taro wato jirage ne irin na masu saukar ungulu suka ci gaba da zagaye domin tabbatar da tsaro sannan wani abu da na lura da shi ne musamman wurin da aka kaddamar da shi wannan al'amarin wato inda wato wannan datti yake na ruwayen yankin naji delta ba sa iya yin noma da sauransu bisa yadda aka gurɓata musu muhalli ta wannan gefe duk jiragen ruwa ne kake gani musamman manyan jami'an tsaro a manya da kanana suna ci gaba da sintiri kuma wannan taron an yi shi an kammala shi zuwa yanzu lamai lafiya. Lamido Abubakar Sakwata kenan wakilin murya Amurka a yankin Niger Delta kuma a shirinmu na dare za mu ba ku dama ne ku tufa albarkacin bakin ku kan yadda kuke kallon rashin halartar taron da shugaban Najeriya bai yi ba. To amma yanzu bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. inda ake ta ku ce bayan da shugaban kasar muhammadu isu ya yi tona maina wato ya naɗa ɗansa abba isu muhammadu a matsayin jami'in kula da harkokin sadarwa a fadar shugaban ƙasa wakilin murya amurka sule mummuni barma ya aiko mana da wannan rahoto a ci gaba da canje-canjen da ya kaddamar bayan da aka bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben 20 ga watan maris din da ya gabata ne shugaba isu muhammadu ya ba ɗansa abba muhammadu isuhu mukamin jami'in kula da harkokin sadarwa a fadar shugaban ƙasar niger sai dai tuni 'yan ƙasar irin su mawallafin jaridar letan mai zaman kanta zubairu sule suka fara yi wa wannan naɗi fassara ka gani ko da yake ɗan shi ne ɗan ƙasa ne kuma doka bata hana ba ya naɗa shi a kan wani matsayi tun da matsayin siyasa ne na biyu kuma in kai lissafi shekara da biyar da ya yi wajen miliyar tara aka zuba na lokaci idan a san nijar a ko'ina ai tallan nijar to ya gani an canye kuɗin kuma ba a yi ba kenan tana yi wannan cikas ne da ya samu kenan ya gani ƙara yau ya ɗauki wani wanda ya rashi shi shine ya ɗauki ɗashi. Kakakin gwamnatin ƙasar ta Nijar asumana Malam Isa da muka tuntuɓa a kan wannan batu ya bayyana cewa gwamnati ba za ta yi a kan wannan naɗi ba. Saboda haka na tunkari kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Alhaji Asumana Muhammadu. Anan kusan ku an taɓa sawa ɗan shugaban ƙasa minista kuma a bashi makamin minista biyar ya rike A nan kusa gare mu akwai shugabanni da ɗiyansu nake shugabanci yau sun yi gado. to saboda haka mu ba zancen wani makami aka bayar nan ba an ba shi ne ko ma ba zancen mashawarci ba a matsayin shi na ɗa ai ɗa yana ba uban shi shawara balle ma na ce maka ya yi ilimi mai zurfi a wannan fanni. sai dai mawallafin na jaridar leitan ya tunatar cewa shugaba iso muhammadu da jam'iyyarsa ta pnds tarayya sun sha sukar irin wannan nadi a zamanin da suke adawa da gwamnatin tanja mamadu tsohon shugaban ƙasa tanja mamadu lokacin da yana mulki yana da wani da ake ce mashi hadiyatulla wannan yaro lokacin da ba ma shi ne je nemi marshan ba ta hanyar wani ne aka suka samu marshen suka je suka aikata wannan sai da farmi da aka yi na na ginan ma'adan. shi kan kanshi Muhammadu wannan lokacin ya yi ta cece kuce yana ta tir da Allah wadai da wannan abu shi da kanshi yake rarraba ma 'yan jaridu takardun yo gashi shi da yake hana wannan abu yo shiga shi shi ne aikata wannan. To kome jam'iyyar ta PNDS tarayya ke cewa a kai? Cikin mutum ɗari tamanin ba su san wannan yaron ba kuma uban shi ke mulki. Na ce yaro ne wanda bai da karambani. yaro ne wanda ke da ɗa yaro ne wanda samu horo a wajen ma'aihon shi mun yadda da zai ba da shawara wadda irin yadda horon da samu don abin ya ci gaba isuhu dole da in yadda shi ya samu daga cikin 'ya'yan shi cikin fagen siyasa bayan aka fara ba a farkon watan jiya ne shugaban kasar ta nijar ya kori mashawartansa da aka kiyasta cewa sun haura dubu abinda wasu manazarta ke ganin alama ce ta rashin gamsuwa da ayyukansu a tsawon shekaru biyar na wa'adin mulkinsa na farko ko da yake jam'iyya mai mulki ta musanta hakan sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To abin da na Yamai yanzu agogo na cewa karfe hudu ne da minti 15 wato 11 na safe kenan da minti 15 a nan Washington DC yanzu kuma ga Jummai Ali da shirinmu na gaba. Masu sauraron fili sai bago ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Garbadin Muhammad daraktan yada labarun madatsar man NNPC zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu Malam Aminu Muhammad Adam ya yi tambayoyi guda uku to amma ɗaya Malam Garbadin Muhammad ya samu damar ba da amsa lokaci ya ƙure. A saboda haka yau Malam Garba zai amsa sauran tambayoyin da ya yi. tambayar a tambayarsa ta biyu ya ce eh, me yasa haka kawai ba a bada sanarwa ba sai gwamnati eh, kawai ta bada sanarwa eh, eh kwarai wannan yana da tambaya ce mai hujja kwarai da gaske wani abun in za ka yi shi tunda in ka in ya lura da bayanin da nake za ka ga akwai kusan zagon ƙasa a cikin wannan al'amarin na shigo da mai da ba shi to idan kai kana so ka kawo gyara waɗanda suke zagon ƙasan nan saboda suna cin riba da abin da ke faruwa idan ka faɗa kafin ma ka kawo gyaran da za ka kawo to kuma sun ɗauko wani tsari wanda zai turbarta abin da kake so ka gyara wannan shi ne ɗaya daga cikin dalilan amma an ɗan yi ah, cewa kamar kwanaki biyu ko uku ko hudu kafin a yi wannan abu wanda ya ka kokarin mu muka san nuna cewa wannan abun fa ya kai inda ba za a kyale mutane suna cikin wannan wahalar na rashin mai ba dole a ɗauki wani mataki wanda da farko mutane za su kasance da daɗi amma daga ƙarshen sauƙi ne da kuma alhamdulillah an gafe jin na amfani da su ta halifin inda za kuma kudin da aka sa na man ai ba sai bane cewa aka yi kudi ne wuce naira dari da arba'in da biyar amma kana iya kana iya cin shi naira goma ba an kaji in za in ka san in ka sai da ba naira goma kana iya cin shi kuma ga yanzu na faru na a wajen sunayen ba naira ɗari da kuma ake wajen sunayen ɗari da ashirin wajen sunayen ɗari da ashirin saboda yanzu an riga an fa kowa dama wanda ke da hali yanzu ka sai kare ya siyo man shi hau gida ma da a a ce ta ido a kan shi duk ppra ko ya bi ta hannun eh, ppra ppra su ne masu kula da abin nan conformity da cewar standard duk kada ji shigo da man da zai bata mana mutane ji amma duk ko nawa ka shigo da shi ko nawa za ka sai da hanyar da maka sai dai ka yi mutu da ɗari da ɗari da biyar ni wani ne tambaya na kuɗi ya kuɗi saboda a tambayin nasu da yawa. to sai tambayar shi ta uku. tambaya ta ta uku da wani a jaridun najeriya sun buga shekarar da ta gabata daga watan biyar zuwa watan disamba na shekarar 2015 akwai tiriliyan hudu da dubu tara na naira na kamfanin nnpc wanda ba a saka su a cikin ainihin asusun kasa ba tun da asusun um, bai ɗaya ake ina a kwana. don malam garba ka fahimci tambayar ko? na eh, eh na fahimta kuma a wannan labari da da ka karanta su kansu jaridun Najeriya su da wannan labarin ne daga wata cibiya ta nazari da take Amerika. To ita cibiyar lokacin da muka ga wannan labarin mun yi musu fika mun nuna musu cewa littafinsu ba daidai yake ba saboda sun ɗauki kuɗaɗe da yawa wanda na haɗaka ne mu da kungiyoyin mai manya-manyan kungiyoyin mai kamar su ExxonMobil, Total da sauransu sun sa a ciki. Amma ga yadda tsarin yake ga kuma yadda lissafin yake aka yi musu cibiyarmu ta ko kuma bangaren NNPC mai kula da kuɗi da kuɗaɗen shiga da fita ya ba da bayani dalla-dalla kuma ya aika musu da shi. Kuma aka aiko suka turo da waɗanda suka yi wannan rubutun. suka zo nan NNPC aka mitin da su kuma an sa a jaridu suka bani hakuri suka ce lalle bayanin da suka yi akwai kuskure a ciki da haka wannan cincin inda eh, wata kila kai a ah, wannan ba ka samu ganin ba shi da ta biyo baya amma cincin ne bayanin dalla dalla kuma kada fa manta wanda ya lura da hukumar nan wannan abu ya za a ce an rike kuɗi har biliyan hudu da wani abu kamar yadda suka ce Triliyan ya ce. Triliyan, wai triliyan. Eh, triliyan eh, eh, ya ce. ko miliyan <laughs> ne. ya kuma sani. ba zai bari ba ballanta na duniya. To malami na gaba bismillah ko? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Sunana Isiyaku Lawan. Tambaya ta ana ita ce. Eh, an ce deregulation. Amma kuma a ka'idar deregulation da muka sani ba a wa wanda zai sayar farashi. Eh, kamar su an ce eh, oil marketers wanda suka shigo daban eh, za su sayar wa ƙananan masu ba hmm. a gidajen mai kada ya wuce 145 to me yasa aka musu ka'ida na hmm. cewa 145 domin wani lokacin in dala ta tashi malam isa ya kuka ka shiga ra'ayi ya ji tambayar ka gama tambayar ka a tambaya ta ta biyu shine a lokacin da akwai lokacin da majalisar ƙasa ta kafa wani kwamiti aka yi bincike akan yadda aka dinga biyan subsidi sai ya kasance kuma kwamitin ya ba da ɗinsa ne ba a yi amfani da shi ba ko kuwa me yake faruwa wayanda aka ce sun shigo da ba su shigo da mai ba amma an ba su subsidy me hukumar mai nan take yi akan wannan magana sai tambaya ta ta uku menene abin da gwamnati ta shirya wa al'umma bayan bayan an kayyade bayan an ƙara kuɗin man nan menene aka shirya wa al'umma kasa? wannan su ne tambayoyi na malam garba gare ka bari fara tambayi to ya ce me za, me hukumar gidan mai za ta gama al'umma ko eh me za me gwamnati ta tanadar wa al'umma yawa a cikin tsarin kuɗi na bana akwai rabin tiliyon da aka ware saboda tallafa ma jama'a wanda za a tallafa ma waɗanda suka fi rauni a wajen tattalin arziki a cikinsu akwai mata akwai ƙananan 'yan kasuwa akwai kuma matasa marasa aiki eh. sauransu wannan rabin tiliyon din su aka ware wannan kudin wannan shi ne eh, abin nan tattalin da aka yi abin da turanci aka ma ake cewa palliative na kuma a kodayaushe duk lokacin da aka kawo cinki dole su an ɗan samu waɗanda tangarɗa sai an yi hakuri sa'annan sa'a cikin gane wannan canji in Allah ya yarda. To Allah ya yarda. Hmm. Idan amin yawa tun da an ce da regulation menene kuma na sa na ƙayyade farashi a cikin da ci ba ita ma wannan tambaya kan hanya take kash malam garba zan ja maka birki domin lokacin da aka rawa wannan fili ya karato a saboda haka sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ka yi da baiwa malam isya lawan amsar sauran tambayoyin da ya yi a halin yanzu kuwa jimai alice daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. to yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To a yau sakonmu na farko ya fito ne daga Lawal Sani na Kawu Daura wanda ke cewa VOA Hausa tabbas soke zuwa yankin Ogoni da shugaba Buhari ya yi wajen kaddamar da aikin kwashe da gwalan mai ya yi daidai duba da yadda tsagirin naja Delta ke zafafa kai hare-hare akan bututun mai a yankin kuma Hausa sun ce hanyar lafiya bita da shekara sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Hakili Zamani almajiran malumfashi fashi da rabilu mai provision dan fili malumfashi wanda suke cewa to shugaba buhari al'ummar najeriya na buƙatar taimako akan samun sauƙin kayan masarufi gani yadda azumi ke tafi shinkafa ta ƙara kuɗi taliya ta ƙara kuɗi mai da magi sun tashi kai talakan najeriya ina zai sa kan shi assalamu alaikum sashen hausa murya amurka da allah ku bani dama na yi kira ga 'yan tada kayar bayan naja delta to su sani fa mun san duk abin da suke aikatawa kuma wallahi su kiyaye domin idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira sako daga aliyas haruna kira mai sau sai kuma sakon muhammad mai kamiya oja kwatas gombe wanda shi kuma ke cewa rashin bayyana sunayen waɗanda suka yi rubda ciki da dukiyar 'yan najeriya da gwamnatin shugaba buhari ta yi san bai dace ba ganin cewa ya yi wa 'yan najeriya alkawari wannan ya kawo ga sakon haruna boda in kaibo jihar jigawar najeriya wanda ke cewa allah ya sa janye ziyarar zuwa yankin land na yankin niger delta da shugaba buhari ya yi ya zama shine mafi alkhairi gare shi da ma kasar baki daya shi kuma abdullahi muhammad mai yama cewa muryar amurka ku gaya gwamnatin najeriya cewa yin sulhu da tsagerin naja delta avengers ko ɗaukar alkawarin basu wasu 'yan kuɗaɗe domin daina aikata ta'addancin da suke tamkar binne rami ne da maciji a ciki ya kamata a ɗauki matakin ba sani ba sabo da duk wanda aka kama da aikata laifukan yaƙi to bari mu karkare da sakon yawo Adamu Balkacewa ɗalibi a makarantar kwalejin ilimi da ke garin Azari ta jihar Bauchin Najeriya wanda shi kuma ya ce dan Allah ku faɗawa gwamnatin Najeriya cewa ya kamata ta sasanta da tsagerin Naja Delta mai arzikin man fetur domin hausa sun ce durƙusa wada ba gazawa ba ne don haka ne kawai za a kawo ƙarshen fasa bututun man da tsagirin ke yi a najeriya ba wai ta nuna musu ƙarfin tuwo ba yanzu kuma sai labarai a takaice To a takaice shaidun gani da ido a Magadishu babban birnin kasar somaliya sun ce mutane akalla goma sun mutu sannan fiye da sha biyar kuma sun samu raunuka bayan da wasu mayaka suka kai hari kan wani babban otal a jiya Laraba. Wasu jami'an yanki a Afghanistan sun ce kungiyar Taliban ta ce wasu wato ta sace wasu matafiya sha bakwai a arewacin kasar da ke wato da daren jiya Laraba. 'yan majalisar dokokin jamus sun kada ƙuri'a yau alhamis ta amincewa da kisan armeniyawa da turkiyya ta daular usmaniya ta yi yayin yakin duniya na ɗaya a matsayin kisan ƙare dangi tun da farko shugaban turkiyya rajab tayyip erdogan ya yi gargaɗin cewa muddin aka amince da ƙudurin a matsayin doka dangantakar ƙasashen turkiyya da jamus ta fuskar diplomasiya da tattalin arziki da cinikayya da siyasa da soji za ta yi tsami armeniyawa wato armenia ta ce an kashe mutane miliyan ɗaya da rabi tsakanin shekara ta 1915 da kuma 1917 turkiya ta amsa cewa an kashe dubban armeniyawa to amma ta yarda da cewa wannan kisan yunkuri ne na karar da wani jinsi masu sauraro abin da ya sauka kenan baki da cikin shirin namu na wannan lokaci sai kuma can an jima da dare za mu sake dawa da izinin allah amma kafin nan mun karkare shirin ga sakon taya manna samun karuwa ya mace a gidan malam abubakar dauda da matarsa sa'ade da ke fashi da fatan allah ya raya yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da tiyan gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta hada shirin sa injiniyan muskip sisk mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu karfe hudu da rabi ne agogon najeriya da nijar lokaci ne kuma na shirin yau da gobe